tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar yau da izinin allah muke fatan allah maɗaukin sarki ya ba mu iko na cika alkawarin da muke mai 'yan uwa a lokacin da muka fara karanta littafin sharhin da babban malami a sheik almadakhali ya ma lamiya na ibn taimiyya muka ce bukatanmu shine mai kokarin karance littafin tukun sai daga baya mai yi wa mu zo mu yi wani mukaddima na musamman ga littafin domin malamai magabata sukan yi haka to amma sai muka karance dukkanin muƙaddiman da malam ma littafin sai muka jinkirta ambatan tarihin mai littafin wato shekul islam ibn taimiyya sahibul manzuma kenan sai zuwa ƙarshen karatun littafin za mu zo za mu biya wannan tarihi na wannan malamin kamar yadda muka faɗi a wancan lokaci muna godiya ga Allah wanda a cikin baiwan da ya yi mana ne ya zaɓe mu cikin da yawa daga cikin bayan shi ya ba mu ikon karance wannan sharhi duka a cikin kaset 60 kaset mai ɗauke da awa ɗaiɗai kuma karatun wannan littafi akan yi shi duk mako sau ɗaya idan uzuri ya taso mukan ɗage a wani makon ma ba a yi ba a wani lokaci kuma in mun samu faraga mukan are yinin wani karatu mu yi shi so biyu a mako haka dai allah maɗaukin sarki ya ba mu dama da kaɗan da kaɗan har muka sauke littafin allah ka ba mu ikon aiki da abin da muka karanta tarihin ibn taimiyya malamai da dama sun yi na so mu karanta tarihin shi da ya zo a cikin siyarwa alamin nubala na ɗaya daga cikin manyan ɗaliban shi alhafizu zahabi to amma kasantuwan wannan littafi na rijalil fikar wa da'awa fil islam na addiktor asayid abul hassan uh, ali al-hussai al-hassani annadawi ya ɗauko wani tarihi da wani yanayi na zamani da rayuwa da bi'a da ibn Taimiyya ya samu kanshi a ciki da sai magadaciwon abin da ke cikin rijalifikar fikar wa da'awa fil islam to yana da kyau mu fifita karanta wannan littafin saboda mun rabauta da abin da malamin ya kawo sana lokaci ɗaya marika auna abin da muke karantawa a nan da waƙi'una al-mu'asira irin abin da ke faruwa a yanzu da mu a wannan zamanin matsaya mai nazari kyakkyawan nazari mai kyakkyawan dube da irin halin da suka samu kansa a ciki amma kuma wannan bai sa sun ja da baya wajen al'amarin da'awa da neman ilimi da karantar da shi da jajircewa wajen isar da amanan da allah madaukin sarki ya ɗora musu ba waɗannan maganganun da zan muku mu tasa littafin gaba mu ji abin da malamin ya kawo mana dangane da shekul islam ibn taimiyya za ka ji ya cancanta a kira shi da shekul islam haƙƙun shekul islam ne bi haƙƙin mun gano wannan da kyau ku? to ga shi a cikin wannan mujallar <clears throat> ɗaya da ke ɗauke da juz'i biyu wanda a cikin wannan mujalladi malamin ya yi tarihi na umar dan abdulaziz da alhassan albasari da kuma ahmadu bin hanbal sai jalaluddin rumi sai abul hassan ash'ari sai abu hamid al-ghazali sai abdulkadir jilani sai ahmadu bin taimiya allah maɗaukin sarki ya gafarta musu to a cikin wannan <clears throat> shafi na 435 mala ya ce alfaslu tsani fasli na biyu al'asirin lade asha fihi shekul islam ibn taimiyya zamani da ibn taimiya ya rayu a ciki idan aka ce zamani yana da bukatan a samar da waje a wajen muji garin a wace nahiya wace bi'a ya rayu a cikinta to shi za ta kulluman abin da ke cikin al'asuru kadai zamani kun gane to yana ɗauke da ilimomi masu ɗimbin yawan da inda za ka bibi tarihe-tarihen manya-manyan malamai da suka yi ma ibn taimiyya sai ka tara littafai kamar ɗari biyu ko uku sannan za su tattara maka abin da wannan malamin ya tara waje daya. sau da ya kalli asarin tukuna kun gano wannan da kyau ku shi yasa malai ce al'asirin zai wuli da fihi ibn taimiya to a ƙarƙashin wannan fosili na biyun da zai bayyana mana zamanin da ibn taimiya ya rayu a ciki to sai malu ya ce to kuma a cikin shi za a yi magana a kan zamanin da aka haifi ibn taimiyar yaushe wata shekara wasu hawadis ababe ne suka faffaru a lokacin shekaran haihuwan ibn taimiyar misalin wannan idan da za a ce asarun ladhi da fihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga zamanin da aka haifi annabi za ka yi ɗauko cewa zamani ne wanda bautan gumaka da tunƙahu da fasahan harshe da kama karya da ababe iri-iri suka mamaye al'umma aka haifa annaba irin cikin waɗannan mutane har ya girma a wannan yanayi kuma ya zama irin yadda ya zama ya iya gyara duniya duniya ta zama irin yadda take ciki to ko kana bukatan ka san rayuwar wannan mutumin ai kun gano wannan da kyau ku shi kadai ya zo da wannan tsarin addinin da rayuwa amma jin da ya canza duniya wanda a zamanin shi ba irin wannan tunanin kwata-kwata shi zo da irin wannan filosofi din jama'a kuna gano wannan da kyau ku to ya kamata ka san zamanin da ibn taymiya ya taso wannan zamanin ne zai fayyace bayyana maka shin ibn taimiyya jarumi ne ya sha bamban da mutumin da ya taso a zamanin da komi ya same cikin sauƙi cikin aminci da wanda kuma ya taso a wani yanayi na daban allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce ya tasimu asar bin taimiyya bi disa khatira wa qala'ila kathira hakika zamanin da ibn taimiyya ya rayu ya taso a ciki cike yake zanƙame da abubuwa waɗanda suka faffaru masu haɗari da ta da hankali ababen dugun zuma tunani abubuwa cike da haɗari da fitintunu kashe-kashe da yaƙe-yaƙe da fitintunu iri-iri wannan zamani a cikin shakafi fi ibn taimiyya wa huwa asrun mala ya ce wannan zamani ne zu ahamiyyatin kabira wanda yake ɗauke da mahimmanci mai girman gaske min nawahi siyasa wal ijtima'iyya wal khuluqiyya wal ilmiyya wad diniyya zamani ne wanda lalle a hango a matso da shi kusa ai nazarin shi dangane da ɓangare na siyasa don zamani ne wanda yake cike da ƙoƙarin daddafe madafin iko ko da tsiya ko da arziki ko da lalama ko da bambaki ko da murɗiya ko da kisan kai da danne abin da yake haƙƙin wasu don wasu su kaɗaita da shi yanzu a daidai nahiya a siyasiya wannan ya yi daidai da asarinmu? kun gano wannan? walistima'iyya kuma lokaci ne wanda yake cike da abubuwa masu matukan mahimmancin da ya kamata a tsaya kalle shi harka na yau da kullun dangane da zaman tare zaman al'umma na cuɗani in cuɗe ka misali in ka kalli yadda muke zaune a ƙasan nan akwai yankin arewa akwai yankin kudu akwai yankin yamma wani irin ijtima'iyya ne wani irin zamantakewa ne kasan ake ciki kun gano wannan da ke ku a san wasu ke kallon ai wasu ci ma zaune ne wasu sun jira ne sai an dafa an ba su an su su ci a san waɗannan suke cewa ai da gumunmu ne aka samu arzikin da kuke tunƙaho da shi kaga ashe halin zamantakewa akwai me akwai matsaloli to haka ibn taymiya ya taso a irin yanayi irin nasu yanzu idan ka kalli mutanen borno yobe maiduguri da adamawa in ka kalli halin istima'iyyansu na yau sun shiga ƙasashe da al'adu da addinai wani lokaci ba irin nasu ba kun gano wannan da kyau ku to dis ibn taymiya sun fuskanci wannan a zamanin da suke raye wal khuluqiyya kuma zamani ne wanda ɗabi'a ta sha bamban da juna mala ya ce wal ilmiya kuma lokaci ne wanda ake da ruwa da bukatu na ilimi waddiniya kuma lokaci ne wanda addini yake da ta cewa kuma aka samu abubuwa da dama ya shiga cikin addinin na ra'ayoyi da abubuwa waɗanda ke neman gurɓata shi da kuma lokacin da aka samu tsayayyu suka tsaya to za mu ji waɗannan abubuwan gaba ɗaya nahiyatu siyasiyya wal ijtima'iyya wal khuluqiyya wal ilmiyya wad kun gano wannan da kyau ko mala yace likai nattaliwa ala qimatil juhud domin mu gano irin kima da darajar himma al-islahiyya na ƙoƙarin samar da gyara allati kama biha shekul islam ibn taimiyya wanda shehun musulunci ibn taimiyya ya tsaye samar yanzu ku rike mana ababen nan guda biyar ibn taimiyya ya zo ya tarar da mutane cikin fitinan siyasa shugabanci ana ta allan baku allan karbe sannan ya samu matsala a alistima'iyya rikici tsakanin wannan yankin da wannan yankin wancan sarkin da wannan sarkin wannan kabilan da wancan kabilan waɗannan 'yan kasuwan da wancan manoma da waɗannan makiyaya akwai waɗannan ababen sannan akwai huluk matsala na ɗabi'a sannan akwai matsala na ilimi sannan matsaloli da suka kwaɗo suka kwaɗe cikin al'amarin addini to kallon waɗannan abubuwa to su ne za su bayyana maka kaimatul juhud ƙiman himma da ƙwazo da jajircewa da ibn taimiyya ya yi al'islahiyya na samar da gyara allati kama biha shekul islam ibn taimiya wanda shehun musulunci ibn taimiya ya tsaye wajen samarwa yanzu misali misalin da na bayyana maku a farko zai haska maka wannan a irin yanayin da annabi ya taso in ka kalli yanayin da shehu dan hodiyo ya taso in ka kalli yanayin da abubakar gumi ya taso kun gane wannan da kyau ko zai haskaka maka irin waɗannan abubuwa yanzu wanda ya taso ya tadda gaba da an gama tattake yan bid'a sunna ne kawai ake cin moriyarta ya isa ana maganin juhud wani himma da ƙoƙari na samar da gyara ya magana kamar yaro ne a gidansu uban shi ya je ya fafutuka ya samo da ƙyar ya kawo uwan ta girka ya ci ya ƙoyi sai ce baba na yi ƙoƙari kun gano wannan da kyau ku wanda zai ci ya yi ƙoƙari a gidan shi ne wa uban allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa wannan arifa tabi'atuhul ilmiya wadda da'awiyya kuma mai ƙoƙarin sanin irin ɗabi'an ibn taymiya dangane da abin da ya shafi ilimi da kuma da'awa dole mu gane yaya harkan da yanayin na ibn taymiya yake wajen neman ilimi da karantar da ilimi da kuma kira ƙazan karantarwa daban fa da'awa daban kuna fahimtar wannan da kyau ku za mu zo a fayyace mana wannan cikin bayanan da za mu gabatar mala ya ce ji ba an nasta'ar da zalikal ladin na sha'afehe mahala ya ce ya zama wajibi mu kutsa tsakan yanayi na rayuwa da zamanin da ibn taimiyya ya taso cikin shi watarakazat alaihi muhimmatuhu at-tajdidiyya kuma da irin yanda da'awar ibnu taymiya ta kafa sansani da irin yanda ya bada matuƙar himma wajen kokarin jaddada addini wal islahiyya da kuma kokarin samar da gyara ina fatan mun gano wannan da kyau tajdidin sunna da kuma islahul umma wanda ibnu taymiya yayi wajibi ne mu tsayo mu lura mu iya gane su domin mu iya gudanar da abin da muke son ya gudanu a bisa tsarin da Allah maɗaukin sarki zai marhabin da shi mahala ya ce wuli da bunu taimiya ba'a da tadmiri bagadad an haifi ibn taimiya ne a bayan da aka yi watsa-watsa da bagadaza bi hamsi sanawat da shekara biyar bayan an yi kaca-kaca an yi ɗaiɗai da bagadaza mun gano wannan da kyau ku an kawar da khalifan musulunci za mu zo mu je a zamanin wani khalifa ne wani waziri ne na wannan khalifan ya iya ba da dama aka yi nasara a kansu har aka watsa su domin da naka ake cin maka saboda kwaɗayin mulki Sau da kwaɗayin kuɗi da kwaɗayin duk abin da mutum zai sa a kan shi ya haifar ma yankin shi da al'umman shi matsala saboda a wancan lokaci bagadaza ita ce asimatul islam amma sai da aka waye gari ta zama kango aka yi raga-raga da garin gaba ɗaya zama kai ka ce garin ba zai koma yadda yake ba to an yi wannan bannan da shekara biyar aka haifi ibn taimiyya kun san a yanzu ma za ka ji an ce yaushe aka haifi wani sai a ce ran da saddaune zo garin nan kun gano wannan ko kuma saura wata shida iso garin nan aka haifai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wadda dukhulut tatar fi halab kuma a daidai lokacin da tatar suka shiga garin halab na ƙasan suriya wa dimashq kuma suka fada dimashq na sham bi salasi sanawatin fakat da shekaru uku kafin haihuwan ibn taimiyya mun gano wannan da kyau ku ana sa daidaita maka an yi raga-raga da bagadaza shekara biyar kafin haihuwan shi bayan wargaza bagadaza da shekara biyu tar ta shiga halab sannan suka shiga dimashq malai ce faminal badihi yana daga abin mamaki annahu ya kunu kadar ra'a munzu ta'alƙulihi a tsarin dimar tun lokacin da ibn taimiyya yake tasowa ya fara hankali ta'alƙulihi hankali ya fara shigan shi ba abin da idan shi ya fara gani sai a tsarin damar irin kangwayen gidaje da kangwayen makarantu da masallatai da kasuwanni da kuma makabartu na al'ummar musulmi ga sunan birjik wanda tatar ta yi raga da waɗannan garin kuma su tatar ɗin nan za mu zo mu ɗanyi tsokaci game da tarihinsu suna fada a wasu musulmi ne kun fahimci wannan da kyau ku kuma garuruwan musulmi suke bi suke ma irin wannan wacikaka tashi to sai mala yake cewa lihazihil mudun al-islamiyya irin yadda tatar suka ragargaza waɗannan garuruwa da birane na musulunci wasamiya kissat mazabihil muslimin ibn taimiyya tun yana ƙarami yake jin ƙissa da labarai irin yadda aka rika faretin musulmi ana masu yankan rago wasada hikayatin fada'i haka kwatsam ya rika jin labarai masu razanarwa alwahashiya labarai na dabbanci allati kama bihat tatar wanda ɗanyen aikin tatar ya bi da rayukan musulmi fi kulle makanin a ko'ina haka suka yi duk inda suka shiga tatar haka suke yin raga-raga da garuruwansu tattara manyan mutane masu mutunci da ilimi da jagoranci da siyan yanka wata raddada ala alisnatin nas kuma waɗannan maganganu haka suka riga kaiwa da komowa a harsunan mutane jami'an duk inda ka leka duk inda ka zaga ka zagayo to labarin da ake bayarwa kenan na irin yadda ta ke cin garuruwa da irin yadda suke ne garuruwan musulmi da irin yadda suke wargaje kasuwanni da makarantu da masallatan musulmi da yadda suke bi suna karkashe al'umma da malamai haka duk inda ka je haka za ka ci kun gano wannan da kyau ku ibn taimiya daga tasowa abin da ya fara arba da shi kenan ji ku yadda aka yi mai ji gidajen iyayenka ji kaza ji kaza ji kaza yana jin labari kuma a lokacin tatar din na ci gaba da yi ba wai sun tsaya ba ne don za mu zo mu karanta tarihin ta ɗin nan mu ji su mu san su ko mu san irin ta'asa da taɓargaza da suka yi a bayan ƙasa a zuwa yanzu yau ta tatar sun zama tarihi mun gano wannan da kyau ku duk wani abin da ya faru ko ka ba shi lokaci tsawon zamani zai faru zai wuce allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai cewa inda ma ka nabna saba sinin yayin da ibn taimiyya ya zama ɗan shekara bakwai shannat tatar hamlatan ala maskati ra'asihil harran sai aka samu tatar shanna sun kawo ɗauki da abke hamlatan sun yi wani irin afkowa gaba ɗaya ala maskati ra'asihi a inda aka haife shi mu ba wuce sai ce inda aka yanke ma cibi garin harrana shi za ce mashi alharrani mun gano wannan da kyau ku tatar suka faɗo garinsu tun suna jin labari nesa nesa nesa nesa sai ta zo kusa ga tatar nan sun shigo allati kanat taqaw fi shimal al-ard al-muhtallat al-iraq bayna dujla wal furat garin harran yana tsakanin tekun dujla ne na me da furat kun gano wannan da kyau ku wannan tekun da mashigan tekun da ke tsakanin rasha da suriya da kuma iraki kun gano wannan da kyau ku? su suna kan iyaka ne to tatar sai suka faɗo wannan gari suka shigo da ɓannansu wa ƙada kharrajat usratuhu sha'anul usratul kathira min harram mala yace sai zama usratuhu iyaye da dangi na ibn taimiyya harajat nan da nan sai suka tsere suke gudun hijira suka bar garin wanda sha'anul usra kathira wannan shine sha'anin families da yawan gaske a wannan gari na harran suka gudu min harrana firaran saboda tserewa min faza tatar irin abun tsoro da firgici da tattar suke saka mutane a ciki wa zulmihim da irin yadda suke zaluntar mutane su kwace ma mata su kwace ma 'ya'ya su kwace ma dukiya su wawushe maka abinci in kuma sun magada dama yanka ka wata wajjahat ila dimashq a lokacin sai iyayen ibn taimiyya da sauran dangin su sai suka ɗungumo sai suka fuskanto dimashq sham wa kana haibatu tatar tsoro da firgici da tashin hankali da ke cikin zukatan mutane dangane da tatar fashiya wannan ya yaɗo fitarruke kulliha a ko'ina mun gano wannan kowane hanya kowane gari kowane gida ko'ina in aka ce ga tatar nan ko ƙarya ne sai mutane sai su ruga duk inda ka bi za ga mutane da kaya niki-niki suna gudun hijira saboda tsoron tatar fama sa an ha zikira zihil fauda ba da ce kana tsammanin tunanin irin wannan ɗarkaniya na tatar zai goge a cikin tunanin ibn taimiyya wal irjaf wa zu'ar da irin ta'asa taɓargaza irjab shine murjifu na fil madina masu ɓanna irin ɓannan da suka yi da irin yadda suka sanya tsoro min zakirati za ka iya kore wannan a cikin tunani na ibn taimiyya al'adima. mun gano wannan da kyau ko irin abubuwan da suka yi ba zai yiwu ba wala budda an kuna qad shahada a tsara hadal kharab ba makawa ibn taimiyya ya yi arba da gurbi-gurbi na irin wannan bannan da tatar suka yi waddamar da rushe garuruwa bi ummi ainihi da idin shi ya gani kun gano wannan da kyau ku wasa tafasiluhu kuma ya ji irin bannansu dalla-dalla da suka riƙa yi almu'ulima wanda ke tada hankali amma ra'au ga wanda su sun ga manaziruhu ido da ido wa shahiduha sun halarci ɓannan sun gani wa shahaduha kuma ma abin ya faru da su sun ga ya faru da jama'a ya faru da su sun ji sun gani sun zauna sun labarta mai irin abubuwan da ta tar suka yi a zamani suka yi a garuruwa suka yi ma iyaye da kakanni suka yi ma ɗalibai da malamai da limamai da jagorori faminar tabi'i yana daga cikin tabi'a an yi ta'athara kalbuhul gayor a wayi gari kishi da damuwan wannan abun ya tasiri a cikin zuciyan shi almurhifu bi nakbatil muslimina hadhihi wa zallatihim irin bala'in da musulmi suka shiga da ƙasƙanci da tozarta su da aka yi dole damuwan wannan abu ya mamaye zuciyan ibn taimiya da ma dukkanin wani ɗa wanda zai ji irin waɗannan abubuwa kuma ya gaga wanda suke wannan abu wa tamtali'un nafsuhu ghaizan kankace haka zuciya za ta iya cika da damuwa wa karahiya da ƙi li ula'ikal wuhush ga waɗancan dabbobi addawari waɗanda suke ɓanna dabbobin daji wanda suke kaga yadda zaki ko damisa suke bin dabba su kacaccalata to haka suke bin al'umma suke kace-kace da su to duk ya ji irin wannan tunan labaran ma ya gani da irin shi abubuwan sun faru kuma an ta bashi shi labaransu jama'a kuna gano wannan da kyau ku wa kazalika ma hadasa fi ain jalut min intisar almuslimin haka abin da ibn taymiya ya ji ya gani dangane da abin da aka bashi labari ya faru a ain jalut min intisar almuslimin na cin nasarar da musulmi suka yi azahir zahir innama waqa qabla maulidihi wannan ya faru ne kafin haihuwan shi bi thalath sanawat da shekara uku shekaran da suka afka ma dimashq da halab to a shekaran ko musulmi suka yi nasara a kansa a wata nahiyar kama anna futuhal mulk al-zahir baibaris kana ahadasu sibahu wa samira wa samira al-majalis fi zalika al-ahad mala yace kama anna futuhal malik kamar cin nasaran da sarki al-zahir baibaris ya yi kanat ahadas wannan sai zama shine abin tattaunawa sibahu tun lokacin ibn taimiyya yana ƙarami wa samira kuma shine abin hira na almajalis na kowane majalisi din da aka je aka zauna labarin kenan ai sarkin waje kaza ya yi nasara kan mutanen da suka fada masu kun gano wannan da kyau ku ana ta ba da labari fi zalikal ahad a wancan zamanin a wani hannu ana ba da labarin irin bala'in da musulmi suka shiga a wani hannu ana ba da labarin jajircewa da wani sarki da jama'an shi su kuma suka yi nasara akan waɗancan 'yan abki fala shakka anna zalika yakuna ba a fi kalbihi saruran wa kowa. kuma Faruwar wannan abun babu ko tambaba ya haifar da farin ciki da kuma jin ƙwarin gwiwa da ƙarfin zuciya akan cewa in aka tsaya aka yi aiki to kawar da wannan abun ba zai wahala ba wa asara fi nafsihi shaja'a kuma jin wannan abin ya yi tasiri na haifar da gwarzantaka da sadaukantaka da jarunta a cikin zuciyar wa hamasa kuma ya sanya mai hamasa karsashi kun gano wannan da kyau ku na lalle ya miƙe in aka jajirce aiki zai biyo baya jama'a kun gano wannan da kyau ku kine yanzu in kun tsaya kun fahimci wannan abin da kyau ashe ibnu taymiya ya taso a yane na gwagwarmaya ibnu taymiya kenan in aka tabbatar da cewa jarumi ne dan gwagwarmaya ne ai ba za a yi mamakin abin da yi ba shi yasa duk mutumin da bai taso tsakiyan maya ba to ba zai iya gwagwar maya ba kuna fahimtar wannan da kyau ko ba zai iya ba yanzu wanda ya taso a irin unguwanni irin wannan abinci da kyar zai samu yanayi da kyar barayi yan sani yan kaza sun yi ta. ɗaya yake da wanda yake rayuwa abuja a grn abuja ba ta mun gano wannan da kyau zai taso ne ganshi da kasan kazan turawa kawai ba abin da zai iya don bai iya gwagwarmaya ba da wani dalilin gudu zai zo sai ce tutume ne ne har ma abin ya zai cinye shi bai sani ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya shirya da mu jama'a kun ji yanayi na gwagwarmaya ko mala ce mulukun misra almamalik to bayan da muka ji tsokaci kan wannan duk malam zai zuba mana su cikin bayanai to za mu bayani dangane da sarakunan misra da jagororin da suka rika mallakan garuruwan da irin yadda halin garin yake yanzu da ka fahimci halatul iya ku. irin al'umma da zamantakewan da Ibn Taimiyya ya tsinci kanshi a ciki da iyalan shi shi da irin ɗabi'un mutanen da suke mallakansu suke masu kama karya da irin addini zai iya zama irin wannan yanayi ya dawa za ta kasance to nan za a maka bayanin halatar siyasiya inda ma suke gudun hijira suka je to sun tsira ko ko dai still sun gudu ba su tsira ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko ma'ala ce kanal mamalik ya misra wa sham min qabli maulid ibn taymiya bi thalathata ashara sana sarakuna suke mulkan misra da sham wanda asalin cibiyar sarautan tana misra ne tun kafin a haifi ibn taymiya da shekara goma sha uku waƙar kana ha'ula ilmamalik atrakan su waɗannan sarakuna Tarkawa ne askanuhumul malik salih najmuddin Ayyo, lokacin da iyayen ibn taimiyya suka yi hijira sai sarki mutumin kirki mai suna najmuddin Ayyo shi ya ba su masauki ya kula da su almutawaffa sana wanda ya rasu hijira da shekara saba'in wa arba'ina wa sitta mi'a hijiriya hijira shekara ɗari shida da arba'in da bakwai akhiru muluku usratu salahuddin al-ayyubi shine ƙarshen sarakuna daga dangin salahuddin al-ayyubi mun gano wannan da kyau ko saboda salahuddin al-ayyubi za mu zo za mu kan tarihin shi da izinin allah domin ku san mada juhudahu da kuma yadda ya tajdidil islam da yadda ya tabbatar da islahi a bayan ƙasa kun gano wannan da kyau ku to lokacin da ya tafi ‘ya'ya da jikoki da tattaɓa kunni sun ta jagorantar mutane a bisa adalci da aikin alherin da ya rika yi to shine sai yake cewa akhiru muluk shine sarki na ƙarshe daga cikin sarakunan usratu salahuddin al-ayyubi daga cikin dangi na familin salahuddin al-ayyubi a itarafin bi shaja'atihim wanda sun yi furuci da jarintansu wa wafa'ihim da kuma ƙoƙarin cika amana da alkawari fi misir su waɗannan sarakuna na tsatsan salahuddin al'ayyubi duk al'umma sun masu wannan shaidar wa arafu bismil bahariya ana kiransu da sunan sarakuna albahariya ko mamalikul bahariya kun gano wannan da kyau ku mala yake cewa kana muqarruhum ala sifatun nail so sarakunan suna zama a gaban teku ne shine gidan sarauta da wajen shakatawa da a yau ake zargin mubarak ya kashe ɗumbin kuɗi ana cewa shanci da rashawa duk yake bibiyan tarihin zai san haka don wannan waje nan ne sarakunan suke zama walizalika ishtaharu bi zalika Lissim da wannan ne suka shahara da wannan suna wa min misriyin yana daga cikin al'adar misrawa annahum yusammuna nil suna kiran kogin nil da bahar mun gano wannan da kyau ku Allah ya sa dace wa kana min bainihim to ana nan a tsakankanin wannan zamantakewa akwai wani mutum urifa bismi izziddin ya shahara ana kiran shi da izzuddin aibak turkumani sunan shi kenan izzuddin aibak turkuman alladhi tula turwanu shah wanda shi shine yazo ya kisan gilla ga turan sha khalifatun malik as-salih ya kashe khalifa sarkin musulmi as-salih mutumin kirki Sati saba'in wa arba'ina wa sitta mi'a hijiriya wanda ya kashe shi a shekara hijira shida da da arba'in bakwai. kun ga yadda aka kokarin juyin mulki ku da kashe sarakuna don ƙoƙarin a samu abun duniya wastaula alal hukum bayan da ya kashe wannan sarki mutumin kirki sai ya ɗarab ya haye karagan mulki wata ƙallaba sai aka rika mai laƙabi bil laƙabil malikil mu'iz bilakabi malik al-mu'is kun gano wannan sarki mai ɗaukaka waktila huwa shi ma haka aka zo aka yi mai kisan gilla fi sanata hamsin wa hamsina wa sita mi'a hijiriya hijira shekara ɗari shida da hamsin da biyar kun gano wannan da kyau ku kaga ya daɗe a karagar mulki kenan da ƙalla ba saraba ba ya shekara wajen sittin da wani abu a mulki eh? ya shekara shekara takwas sorry ya shekara takwas yana ɗanawa fakhallafahu ibnuhu sai ɗan shi sai ya hau kujeran mai suna nuruddin ali kun gano wannan da kyau ku kaga shekaran da ibnu taimiyya suka iso daga gudun hijira aka kashe sarkin da ya ba su masauki kun gano wannan da kyau ku ana nan sarkin da ya wannan bayan shekara takwas shi kuma a kashe shi kenan kashe-kashe ya yi mai ya fara wafisata saba'in wa hamsin wa sitta mi'a hijiriya sai tsara ala arshil hukum a shekara ta 657 sai aka samu kuma wani ya mamaye karagin mulki mai suna gulam izzuddin aibak saifuddin wanda shi ana mai lakabi da saifuddin mai suna gulam izzuddin aibak mun gano wannan da kyau ku male ce kuɗiza wa kanar ra'is idaratul hukum wasu na cewa ɗani na wancan izzuddin ɗin ya mamaye karagan baban shi kawai kifar da gwamnatin ya zama shine kuma to amma sai suke cewa a'a wakana ra'isu idaratul hukum uban shi ne sarkin to amma sai zama shi ne jagoran gudanar da sarautar sai zama kai ne dan nafi sarki ga sarkin amma kuma shi ke gudanar da gwamnatin kasa akwai irin wannan ku ga sarki har sarki amma gwamnatin kuma da kasa gudanuwa ina fatan mun gano wannan da kyau وكان هو الذي حزم التتار tatar li Shi marra shi wannan shine wanda ya fara wargaza tatar a farkon al'amari ya yaƙe su ya mai da su baya hazimatan nakara malam ya ce wargazawa mai gaske wa ma in maza ala turabbu'ihi arshe hukumati sanatun wahida iz qatalahu bai baris muluk min mamaliki sale najimuddin ayyub wastaula alal hukum kun gano wannan da kyau ku mala yake cewa a lokacin nan wa ma in maza ala tarabbu'ihi bai wuce ɗaya bisa hudu na arshin hukuma sanatin wahida ma'ana ya yi wancan ƙoƙarin bai wuce watanni nawa kenan hudu kenan ku talahu sai kuma aka kashe shi wa ya kashe shi rukunuddin shi kuma nashi takin kenan rukunuddin baibaris muluk min mamalik shi sarki daga cikin sarakuna as-salih najmuddin ayyub shi wancan da muka yi magana wastaula alal hukum shi kuma ya mamaye mulkin shi wattakhadha li nafsihi lakabul malik zahir Shi ne wanda ya sanya ma kanshi malakuddin zahir shine wanda muka karanta shi a baya kun gano wannan da kyau ku wastamarra fil hukum haka ya ci gaba da jagoranci ila muddati samaniyata ashara aman kamar tsawon shekara goma sha takwas fi gayatin min ubahatin wa azmati sha'an haka ya taso cikin girmamawa da martabawa ana ganin kiman shi واستنصر على التتار والصليبيين متتابعا haka ya nemi agaji Allah ya taimake shi akan Tatarawa da kiristoci ya ta cin nasara ɗaya bayan ɗaya kan su har suka karbi saboda tatar sun haɗa kai da kiristoci ne suna yakansu ko musulmi suke yaka to da Allah madaukin sarki ya ba shi nasara sai ta cin nasara a kansu ana juyar da su ana mai da su baya ana murkushe su kamar yadda na gaya muku cikin bayanan da muka yi ta ko suna nan yanzu a duniyan nan fa su ne wanda suke yankin ukraine din nan da suke ta rigima rasha na cewa yankinsu yankinsu ne yankin kremiya din nan da ake ta daru su ne tatar ne a wannan yankin suke musulmi ne kuma har yanzu musulmi ne amma jin da allah maraukin sarki mai da su kundin tarihi kakanninsu sun sha jinin bayan allah allah shi kyauta wuli da bunu taimiyya, an haifi ibn taimiyya fi ayyamin malikin zahir baibaris an haife shi a zamanin mulkin sarki baibaris ne alladhi kana ya hukumu anizak wanda shi ke jagorancin mulki a wancan lokaci a misra wa sham innahu qada ayyama sibahu fi hukumihi ibn taymiya gaba da ƙuruciyan shi ya ƙare ta ne a zamanin mulkin wannan sarkin falamma tuwfiya baybaris yayin da sarki baybaris ya rasu kana ibn taimiyya shaban sai zama matashi ne ya taso baligan min al hamsa ashara sana yana ɗan shekara goma sha biyar mun gano wannan da kyau ku ake ta wannan allan baku allan karbe wa kana zahir baibarus awwala malakin qawi yace shi wannan sarki az-zahir baibaris shine farkon sarki wanda qawiya musliko muslim ba da salahuddin a zamanin shi ne musulmi suka samu ƙarfi bayan salahuddin al-ayyubi tanna bi amril jihad wanda ya ba da kulawa sosai dangane da al'amarin jihadi waha zama a ada al'islam tawali ya rika ruguza da wargaza makiya musulunci jere da juna ya ta haddasa an hubun kasirin fayakun ibn kasir ya ba da labarin wannan a cikin littafin albidaya wani haya a jiz'i na sha uku shafi na ɗari biyu da saba'in da shida a inda yake cewa wa kana rahimahullahu mutayakkaizan wannan sarki a faɗake yake kun gano wannan da kyau ku hasan Allah in jagoran ku ba a faɗake yake ba ku an samu matsala in dai ba faɗake ka san halin da yake ciki ba ka san inda kake to jama'a sun shiga uku mutayakkizan huwa kun wani wannan da kyau ko shahaman shuja'an sannan jajirtacce ne jarumi la yafturu anil a'ada lailan wala naharan bai barin makiya su sassauta su samu sassauci ko a dare ko a yini kun wani wannan da kyau ko la yafturun ba sa samun sassauci ko ya yake ba zai ce wai a abu bai barin makiya maki matse shi ake yi bal huwa munajizul li'ada'il islami wa ahalihi yana gama aiki ga maƙiyan musulunci da kuma musulmi kullum ƙoƙari ke ga bayansu mala ya ce sha'afahu wa wajtima'u shamlahu haka yi ta ƙoƙarin tattara ƙarfin shi da tattara rundunonin shi da tara kayan aikin shi domin wannan aikin وبالجملة أقامه الله في هذا الوقت المتأخر عنوانا ونصرا للإسلام والمسلمين malai ce a ƙarshen dai bannan da tatar suka yi allah maɗaukin sarki ya tsaye da wannan sarki a wannan lokaci da bayan da ya biyo bayan ɓannan da waɗancan maɓannata suka yi ya zama kamar shi ne fitilla wanda allah ya haskaka taimakon musulunci da musulmi a hannun shi washajjan shajjan fi khuluqil ya zama kamar mai rushe kawunan waɗanda suka fita daga addini amma wai suna kiran kansu masu addini min alfaranj daga turawa wa tatar da tatar wal mushrikin da ko mushrikai dama hada kai suke kullum kun gano wannan da ku su waɗannan faranj turawa ne da su waɗancan tatar ɗin da ko mushrikai su ne kiristoci aftalal humur ya lalata ya hana shan giya a ko'ina wani falfus ya kori 'yan iska a gari minal bila duk inda suke wargaza su wa kana la yara she'an minal fasad bai barin ɓanna a ko'ina wal mafasid da abubuwan da ke lalata mutane illa sa'afi izalatihi sai ya kokarin kawar da shi bi jihadihi wa taqatihi da iyakan iyawan shi jama'a mun gano wannan da kyau ku? iyakan abin da zai iya bayan da ya yaƙi waɗancan to ɓannan da suka haifar cikin jama'a bai bar wannan ɓannan ba kuma sai da ya kawo da shi wannan sarkin arziki ne kun gano wannan da kyau ku? wa kanat rikkatu hukumatihi wasi'a mala yake cewa tabbatuwa da ƙarfi da faɗi da jajircewan hukuman shi mai yalwa ne wani zamihi mutkinan sannan tsarin shi tsari ne wanda yake bin shi dikin dikin tsari ne mai ban sha'awa da ban ƙaye Faɗaɗe, tam da hukumuhu ila naharil furat haka hukuncin hukuman shi ta faɗi har zuwa kogin furat fi shark a gabashi wa ila akhir hududu sudan har sai da ya kai ƙarshen sudan fil a ina a kudanci kun gano wannan da kyau ku sai da ya matsa nan ya matsa cin ya faɗaɗa ya inganta mulki al'amari ya inganta kun ga haya ne da yake a najeriya allah in allah ya maka rayuwa mai tsayi haka za ka gaba da tarihin nan kamar na tatar ɗin nan zai wuce dole fa karga da wani abin zai tabbata zai wuce dole mun gano wannan da kyau ko ko abin arziki mutu yake sai ya wuce ko abin tsiya yake sai ya wuce ko mai ka zo da shi sai ka wuce Din nagartanka duk kiman ka ba kai manzan Allah ba duk tsiyanka duk bannanka ka kai fir'auna ne sun tafi kai yi abin da Allah yake so ba abin da zuciyanka ta tsara ma ba in kana bin tsarin zuciyanka ne ko za ka sha mamaki ko wani bai ma uhun ba mala'ika ya maka yi Allah ya shiryar da mu mahala ce misir markazul hukuma misra ita ta zama ina eh ta zama ina headquarter mulkin shi abujan shi kenan misra wal qahira muqirru har ra'isi ita kuma al babban birnin al nan ne inda presidential bila yake gidan sarauta yake nan ne babban birnin ƙasan allati tahawwalat ila markazil ilimi. wanda misra a wancan lokacin ta zama nan ne daban ilimi wa siyasi da kuma siyasa wa khadari da kuma cibiyan wayewa lil alamil islami na duniyar musulunci fi zalikal hin a wancan lokaci bi fadlil malik zahir Allah ya bada wannan cin nasara ne da falala da aikin wannan sarki wa iqamati ahadul khulafa'il abbasiyyin fiha da kuma tsayuwan da ɗaya daga cikin khalifofin banal abbas suka yi za mu zo mu ji tarihin su da irin waɗannan abubuwa da ababen da aka ɗiba aka jingina masu wanda bai tabbata ba بقي المسلمون بعد شهادة الخليفة المؤتسم بالله ثلاث سنوات bayan rasuwan sarki mu'tasim billah da shekara uku min gairi khalifa an zauna ba tare da khalifa ba ya ƙulul mu'arrikhuna inda istihlakil amil jadid kun gano wannan da kyau ku mala yake cewa bayan da aka sabunta sabon shekara dakhala sana sai dige-dige magana da yawa wal muslimuna bila khalifa musulmi sun zauna babu khalifa dan bala'i ne ya faru yana ga irin na somaliya din nan zauna ba gwamnati kawai su waye gwamnatin su ne waɗannan arnan musulmi ba su da wani jagora ƙwaya ɗaya musulmi a wargaje suke kowa yan jama'a ya ce waɗannan rukunin nawa ne ni ne mai faɗa a ci wancan je ja wancan yan zugan ya ce shi ne nashi shikenan babu wani jajirtacce mutum ɗaya wanda zai gaya ma al'umma su ji su yi su bari babu ina fatan mun gano wannan da kyau wa akhiran baya al-malik zahir bi bayris Eh, baybaris da ƙarshe dai aka yi mai mubaya a shekara ta 659 ahad afrad banil abbas ɗaya daga cikin a khalifofin banil abbas ne ismuhu al-mustansir billah ana ce mashi al-mustansir billah ahmad ibn amir al-muminin zahir wa qarrara khilafa shi ya tabbatar da Misira a matsayin nan ne cibiyar gwamnati walakin hazil a, sai da ita wannan mubaya inna ma kana bismi albaraka an yi ta da suna ne na Allah maɗaukin sarki albarkace ta fakat kaɗai. Iska'nal kana zahir malik bai bare huwa hakim al-asli fil haqiqa kun gano wannan da ke ko haƙiƙanin gaskiya shine shugaba amma mubaya'an ta zama kamar a kalleta na je kana yi ka kun gano wannan saboda amma wancan sarkin ne kamar yanzu a ce zamanin da su saddauna suka rayu wayo shugaban kasa zik wane ne prime minister ta fawa balewa amma wane ne mai fada aji eh ta fawa balewa ko labarin wancan baka ji a arewa su kuma waye suka dauka shugaban kasansu saddauna mun gano wannan da kyau ku so da ai kafin ka ji an faɗa aikin tafawa ɓalewa ɗaya aikin wa ake faɗi shi ke kusa da jama'a kun gano wannan da kyau ku shi yasa idan shugaba ya hau karagar mulki yana da kan garo da saiti ƙoƙari zai yi marmaze abin da zai taimaki al'umma su gani a ƙasa kun gano wannan in bai marmaze wannan ba ku wanda ya zo ya yi to zai shafe shi yanzu abin mamaki yanzu aikin da wannan sarkin ya yi da irin wannan jaranta da irin wannan kwazo da ya yi tsakani da allah ɗaliban musulmi sun san wannan eh ba sani ba fa akwai wanda ya taba jin sunan shi akwai wanda ya taba jin wannan abin da ya faru wannan abubuwa ya kata zuwa karantar da musulmi su san ma halin da suke ciki tukuna ba kawai suna tafiya ne afa mun yamshi mu kibban ala wajehi ahada abin da za su rike a hayaniya shi ke tunaninsu ma'ala ce wa kada aqbala al-malik zahir ala ta'sis madaris bayan da ya gama wargaza bannan tatar da kiristoci da kuma turawa yayi watsi da fasikanci da shigantaka sai fara kakkafa makarantu fi adadin kabir a garuruwa manya-manya ka ta gine-ginen makarantu masu ɗimbin yawa hatta ta ma a halal fadli wal ilm har sai da aka tara mutanen kirki malamai fil a garin alƙahira min an ha'in ba'ida daga wajeje masu ɗimbin yawa suka ta zuwa kun gano wannan da kyau ku aka tara su je da kun tsarin da ake yi in dai ana son a gina al'umma ne kun bayyance wannan da kyau ku tara su ga tsarin da ake son a yi wakalar malikul zahil baibaris ala kifa'atihi a shakhsiya tare da allah madaukin sarki ya ba shi jarinta a karan kanshi wada wafi'ul islamiyya da kuma irin yadda yake ƙoƙarin tare musulunci wa hamasihi lil jihad da yadda yake da karsashi na jihadi hakiman mus a mustabidan bi ra'ayi sarki ne wanda yake tsayuwa gyam akan ra'ayin shi yana bayyana ra'ayin shi karara irin kirarin da shek aminu daura ya ma mala albani kenan kun gano wannan da ke ku ba zai ka zagi mutane ka yi tsiwa ne ra'ayin ka zai bayyana ba kun gano wannan da ke ku yana tsaye ne da ra'ayin shi in ya ce haka to haka zai haka ya fahimta haka zai duk shugaban da ya zama yana shakin akwai matsala mustabidin bin ra'ayi sai ya zama yana tsaye akan ra'ayin shi gyam ba zai dauki ra'ayi yanzu an jima je na wani wannan kome ba shawara sai ya bari an jima wance ya bashi sai ya bari an jima wance sai ya bari hawa mala ba shugaba ba ke ai shugaba yana tsayawa akan ra'ayin shi ne shi za ke san shugabanni su karanta tarihin irin waɗannan kun gano wannan da kyau ku ya zama ka tsaya gem ba abin da zai kada ka ya ɗaya ya tumbike ka daga ra'ayi kyakkyawa ƙwaya ɗaya da ke a kan shi falagara ba ba da babu abin mamaki idza wujidat fihi ba'd mawadi'u da'af in an same shi da rauni a wasu wajeje mimma yattasibu bihil muluk al mustabdun wanda ake samun wasu sarakuna wanda suke bayyana ra'ayoyin da tunaninsu a wani lokaci kuma ya kafi a kan shi sun da ba wahayi ake mai ba zai iya zama ya zo da abu na me na kuskure kowaye zai zama haka wa inna tarihu hina ma yatahammalu bi asarihi aljalila wa khidmati lil islam ba ce sai dai tarihin shi yayin da ake karanta mutane bitajammuli bi asarihi tarihin yana kokarin bayyana kyawan abubuwa masu daraja da ya yi domin hidiman da ya ma musulunci ya tasimu bi hasa'is mamalik a shaksiya kuma yana cike ne da hasa'is da abubuwa na darajoji ko almamlaka a shaksiya wanda yake bayyana cewa mutum ne wanda yake cikakke wa hadas stibdad da kuma labarai na bayyanar da abubuwan da yake gudanarwa masu ban sha'awa wa inad da cijewa wal israr aidan da ci gaba akan abin da ya sa gaba wa ma hadasa lil imamin nawawi ma'ahu min mu'amalatil mu'sifa la dalilun ala zalika ma'ala ce wa ma hadasa lil imamin nawawi abin da ya faru ga al-imamin nawawi ma'ahu tare da wannan sarkin min mu'amalati mu'sifa abu ne mai damuwa la dalilun ala zalika wannan zai bayyana maka cewa sarkin ga irin yadda yake me ya faru shi da nawawi kun gano wannan da kyau ku to malai ce ikra qissatu bi tuliha fi tarjamat al-imam nawawi ka karanta abin da ya faru da tsawon sha kissan al-imam nawawi fi tabaqat ash-shafi'iyyah al-kubra a cikin tabaqat ash-shafi'iyyah al-kubra li Sheikh Tajuddin Sibki na Tajuddin Sibki me ya faru za mu zo mu karanta wannan da yana da alaka da tarihin shi wannan sarkin da kuma tarihin Ibn Taimiyya mu ji me ya faru ina fatan mun gano wannan da kyau sannan mu wuce shi sa wannan tarihin kada wanda ya sa ran gobe jibi gata za a gama Allahumma sallim sallim ko sai ran da aka gama Allah ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum